shine wanda malan taken wa'azin kowa ya kasa kunnan sai ya saurara taken wa'azi na yau wanda malan zai yi muna wato ƙalubale wadda ta fuskanci matasa ƙalubale wadda ta fuskanci matasa a sheik abdurrahman ko in ce alarma abdurrahman muhammad abubakar falyatafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون تنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله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 بلغ رساله ربه وادى الامانه ونصح الامه وترك الامه على المحجه البيضاء على الطريقه الواضحه الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ ولن يزيغ عنها الا ضال او هالك اللهم صل وسلم وبارك وانعم واكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله الى يوم الدين اما بعد فيا حماه الاسلام ويا حراس العقيده ويا امه القران والسنه ويا حمله المبادئ احييكم جميعا بالتحيه الاسلاميه المباركه تحيه من عند الله مباركه طيبه واسال الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم ان يجمع قلوبنا جميعا على محبته ومرضاته وان يهبنا التوفيق والاخلاص والصداد في القول والعمل na وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعوات ‘yan uwa masu girma mazanmu da mata Al'ummar annabi muhammad babba ɗan abdullahi farin jakada ‘yan uwa masu gwagwarmayar taimaka ma addini da dukiyarsu da lokacinsu da hannu tunaninsu da iyawarsu da fikirsu da shawararsu masu kai kawo wajen sarrafa wannan magana a na'ura irin ta recording wato ɗauka a na'urori 'yan uwanmu 'yan agaji da karun kare la ilaha illallah muhammadun rasulullah da dukkaninmu gaba ɗaya kwata ƙwanmu da kwarkwata har ma da ƙazunzumi na miƙa mana gaisuwar musulunci maimaitawa kan maimaitawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko shakka babu watakil <clears throat> in akwai wanda zai ba zan ce in fi kowa farin ciki ba amma in na ce in akwai waɗanda ke sahun gaba wajen farin ciki da ma zidda hawaye na farin ciki da ɗoki kan abin da na gani a abidjan na ci gaban musulunci to ni wannan ɗan karamin alhaki ƙaramin halitta muhammad bin uthman to ina cikin waɗanda ya kamata su yi farin ciki har ma zidda hawaye saboda murna dalili shekaru tara da ainihin kuka ji ɗazu ɗan uwa malam abdulsalam ya to mana wani ɗan uwa gwanin lissafi raskwana ya faɗa cewa yau shekara tara kenan cip cip har da watanni nawa biyu kun ji har da ƙarin kwana goma sha uku bai manta ba shi to kaga a wannan lokacin kuma allah ya ƙaddara muka sake tawowa a bisa ƙoƙarin ɗan uwa ibrahim sheikh, allah ya masa albarka ya mana gaba ɗaya to gaskiya ni abin sai na rasa mai zance saboda adadin da na gani a yanzu ba shi bane wannan lokacin cincirin dodin ba shi bane dandazo da magamami da balbelar ba ita ba ce waccan don ya ƙara nuna maka wannan addini ya fi ƙarfin wani ƙaramin halitta ya ce zai iya tokare shi yo wanda ya ce zai yi masamaniya kaki yo fuska kawai zai bata yi in ka ce karya ne jarraba ka gani mana kuma ai shi musulunci wato kamar gwal ne kana kona shi yana ƙara sheƙi da annuri a wannan lokaci mun yi ban kwana da ku har wazinmu na ƙarshe na wasu baitoci na ban kwana da birnin abijan. allah cikin rahamarsa an gamu da jarabawa iri-iri an gamu da tashin-tashina a wannan ƙasa mai albarka ƙasar ivory coast sahel ko cote d'ivoire yaƙe-yaƙe an zar da jinin musulmi ko shakka babu ba da haƙƙi kawai wasu dama suna jiran su samu dalili ne a taka musulmi waɗanda aka kashe ba da haƙƙi ba cikin al'ummar annabi muhammad allah ka yafe musu Allah ka sa wannan jininsu da ya tsiyaya ya zama dalili na samun daraja da ɗaukaka a gidan aljanna alfirdausil a'ala miyagun da suka aikata wancan aika-aika da dabbanci da agwagwanci da raƙumanci da duk wani irin ci mai cin mutunci in masu gyaruwa ne Allah ka sa su gyaru in ba masu gyaruwa ba ne Allah ka tambaɗar da su ka kawar da su kai mana maganin su wa ma zalika ala Allah bi aziz ko shakka babu wannan abu ne mai faranta da haka ina mana jajen wancan abin da ya faru na kusan yakin basasa da ya fada ma wannan ƙasa da yawa sun bar ƙasar nan da yawa wasu kila sun tafi kenan ba dawowa illa masha Allah wasu sun bar dukiyoyinsu to amma shi musulmi mai manufa wanda yake da saƙo da yake so ya iyar a baya gudu ya bar aikinsa tare da haka kalli wannan cincirin dodin na al'ummar musulmi ana nan an ci gaba da zama masu kasuwanci na yi masu sana'o na yi masu neman ilimi na yi duk gaba ɗaya mu Allah ya tara mu fi jannatin wa nahar fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim 'yan uwa masu girma matashiyar da aka ce ne magana a kai an riga an sanar kunji ƙalubalen da ke fuskantar matasa a yau kalmar ƙalubale hausa ce ko ka ce balarabiyar kalma ce amma aka hausantar da ita da ƙarfi har ma da yaji kuwa ma'ana kamar ka ce takala ko ka ce challenge ko ka ce attahaddiya da harshen larabci to idan ka ce kalubale da ke fuskantar matasa don me za ka ce sai matasa e dalili shi matashi shi ke fuskantar rayuwa wadda take ɗauke da wato tashin tashina da yawa shi ne ya kama hanya zuwa ga cikar ƙarfi kuma wannan daraja kalmar wato alfitiya ko alfatayat ko alfata ƙur'ani ya ambata a wurare da yawa zan bukaci alarma abdurrahman ya ba mu ɗin ɗaya bayan ɗaya sannan na ƙarƙare da hadithin da ke cikin riyadu salihin a babi na 49 hadithi mai lamba 449 ruwayar abu huraira wanda imam bukhari da muslim suka fitar da shi sannan kuma na ci gaba da bayani na ambaci hakikanin kalubalen da ke fuskantar matasa a zamanin yau musamman musamman a dalilin al-thaqafatul gharbiyya al wayewa irin ta yammacin duniya civilization da ake cewa ƙoƙarin kawar da matasa daga addini a dalilin layek koyi da faransa dokokinta irin na ingila da sauransu don a mutane da addini to amma ɗaya bayan ɗaya tukun allah Ta baraka wata ta'ala ya nuna muhimmancin rayuwa ta matashi ina fata an gane ko amma ya bayyana mana da farko tukun wane ne matashi misali allah ya faɗa a cikin sura ta talatin inda yake bayanin idan ka kalli ayar da kyau a cikin ayar za ka iya gano to wane ne ake kira matashi Allah ya ce Allahu alladhi khalaqakum min da'fin iqra Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'al thumma جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة نعم يخلق ما يشاء إن الله عليم قدير Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya ya fayyace mana wane ne matashi domin idan kana magana kan wani to gaya mana mai Allah ce game da wani cewa muka yi kalubale da ke fuskantar matasa sai Allah ce Allahu alladhi khalaqakum min da'fin a wata qira'a min du'fin sun ja'ala min ba'di da'fin quwwa sun ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alim al-qadir Allah shine wanda ya halicci kalli magana Allah shine khalaqakum ya halitto ku kalmar khalaqa malamai suka ce alhalku wal ijadu min al'adam a samar da kai daga rashi da can babu kai to ya samar da kai wannan shi ne halitta al'ijadu min al'adam kunta ma'aduman da ka maujudan halitta kenan creation babu kai to ga ka Allah shi ke yin wannan sai ce Allah shi ne halitta ku min wannan min din malamai suka ce asliya ce saboda min takan zo a duniyar larabci da ma'ana wajen guda takwas min takan zo bayaniya min takan zo tabi'idiyya min takan zo ta'aliliya wa haka ba misali Allah ce Allahu alladhi khalaqakum min ko ka ce min kuma takan zo asliya Allahu alladhi khalaqakum min da'afin ay min aslin da'ifin kenan min ko ka ce bayaniya ko ka ce me yani asliya Allah shine wanda ya halitto ku daga rauni menene raunin tsartuwan maniyi ya kira wannan ruwa ma'in mahil ruwa wulakantacce ruwan da namiji ke tsirtawa ina nufin miji kan zuba a mahaifar matarsa Allah ya ce ruwa ne mai rauni shi kuma ruwan yana gangarowa ne daga ƙashin baya ya min bayani sulbi wa tara'i ƙashin bayan namiji spinal cord a biology spinal cord kuma daga ainihin kirji ne malamanmu ke cewa karankarama ma'ana yana gangarowa daga ƙashin baya spinal cord da kuma mai rib karankarama shi yasa ya kira shi ma'in amshajin naftali ruwa a cakuɗe asalinka kenan asalina kenan asalinki asalinmu asalinka asalina to amma ruwan mai rauni ne domin shi wannan ruwa saboda rauninsa ka iya sa hannu maka katse shi amma asalinka kenan la ilaha illallah sai ce allahu alladhi khalaqakum min dhurfin ko min zafin. thumma ja'ala min ba'd da'fin quwwa bayan raunin sai Allah ya sa quwwa karfi domin lokacin da aka haifi yaro ya taso yana da rauni saboda tsabar rauni yayi kuka yayi tumbudi yayi kashi yayi hawa yayi in yaga duhu ya tsala ihu saboda rauninsa kawai in yaji yunwa ya tsala ihu wai ma baya iya cewa mama ga abin da nake so kuka shine adireshinsa kawai ita uwar kuma ta sani to tsabar rauni kenan in ya ga duhu sai ihu to sai Allah ce bayan wannan rauni sai sa karfi can sai ka ga ya fara rarrafe ya yi famfara ya ɗaga ya yi girma sai haƙori sai kuma gemu sai kuma halas sai ka ga muryarsa ta karye ya zama irin gansame gansame gansame in ya mace ce ka iske Allah fita mata da kayan halitta nono fito gashi a hamata ta fara jinin haila Allahu akbar in ɗa namiji ne kaga ya fara wani irin wari kamar namijin bunsuru i e, alama ce ta cewa ya zama mutum kenan ba matsala ba ce ba problem ba ne kai haƙuri kawai kai ma ka kira to bayan wannan ƙarfi kuma can sai kai ƙurewa ya ce sun maja'ala min ba'adu da'afin sun maja'ala min ba'adu ƙuwatin da'afan wa shaiba can kuma bayan ƙarfin sai aka rage mutum sai aka sa masa rauni wa shaiba da farin gashi ma'ana ka shirya tafiya ta fara zama tafiya to kenan ashe ana iya gane matashi ne tsakanin marhala guda biyu baina marhalati da'afi wa marhalati a shaykhuha marhalati tufula wa marhalati shaykhuha wato zango na rauni da kuma zango na ƙarfi da kuma rauni rauni na'am sannan ga ƙarfi rauni na yaranta da rauni na tsufa to wannan lokacin ake samun mai waye matashi wasu suna cewa ba dama ka ce shekara kaza ne mm. saboda halitta kan bambanta kamar shekarun balaga ne yaro a shekara nawa yake balaga wasu suka ce 18 a malikiya la wani lokaci balagar ɗa ko ya danganta ga irin abin da yake ci kwanciyar hankali ma kan haɓaka balaga wani sai gan shi malam ya tsuke ya tare kamar tauran rago amma sai tsugin shekarun tsiya da yawa akan shi kuwa to ana samu to abinda nake cewa da ku ya'ani inda ake samu waye matashi ke to bayan mun ji wannan aya wannan gaba mai daraja ce mai tsada ce don a lokacin ne mutum yake tasowa zuwa rayuwa yana gamuwa da haɗari iri-iri har masana ilimin ilimin kwakwalwa irin na yaro psychology irin na yaro child psychology wato akaliyatul insan atfula suna cewa a wannan lokaci da yaro ke tasowa lokacin almurahaka adolescence ka iska yaro yana son ya yi koyi da abokanai kaga yana shan taba wani lokaci yana bin mata kallace kallace in bai gamu da jagoranci mai kyau daga iyaye ba in bai gamu da wato wa'azi ƙalallahu, Allahu qala rasulu qala sahaba ba in bai gamu da magabata masu masa jagoranci su sai ta kwakwalwarsa ba to sai fada rami Allah ya kare mai tsari wannan kenan wannan rayuwa saboda muhimmancinta Allah ya hakaito mana annabin Allah Ibrahim yana yaro ya fara gwagwarmaya karanto mana sura ta 21 aya ta 60 sami ina fatan yadhkuruhum قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له Ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala anan kaga sai ya ambaci annabi Ibrahim a cikin suratul anbiya sura mai lamba 21 daidai aya ta 60 da malam ya karanto mana Allah yana mana bayanin annabi Ibrahim cikin mayar da yana yaro matashi don ka san ba wasa suka yi ba a takaici ya kama goma kaya karya kowa san wannan kissa din da suka dawo fa man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu man ibrahim abinda nake nema ayar menene mahallin shahid sami'na wa fatan mun ji fatan ba su ce sami'na shaykhan ko kahalan ko ajuzan ba mun ji wani yaro matashi a yadhkuruhum yana aibata su su din suwa gumaka yuqalu lahu wai ana ce mai wato sun faɗa ne bisa izgilanci wai shi ibrahim abinda nake cewa da ku kun ga yana yaro ya fara zage damtse aka fara rigima da shi ta neman kwabo a'a ta neman saifa a'a ta magana siyasa a'a ta sai kayi mulki har sai ka mutu a'a ta mai eh ai kun san afirka a Afirka ai Afirka kasan yan mulki dirshe ne sai yi mulki sai an mutu to za ka mutu din kuwa za mu ga ta tsiya mu ga ta faɗi cinna ya da kyankyaso mu ga ya za a yi kuma saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana a wannan wurin ai wani yaro ne ana ce da shi ba suka ce me qalu fa'tu bihi ala a'yun nas la'allahum yashhadun ku taho mana da shi ko za a iya na'am قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يرجعون استمر قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يرجعون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم لعلهم يرجعون بارك الله فيكم أبن يفاروا sai suka ce wane ne ya mana wannan aika-aika din abinda muke nema ayar sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu wa ibrahim wani yaro ne sai suka ce to ka kawo shi a kawo shi a kawo shi ko mutane sa iya gane shi ne aka zo da annabi ibrahim yana matashi sai suka fara masa tambaya ta dabara a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim Allah ko kai ne ce a bal fa'alahu kabirum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun babban nan shine shi an mugu ba ku gani ya rataye gatari ku je ku tambaye shi kaga sai ya wargaza su a tunani amma abin da muke cewa yana yaro matashi matashi la ilaha illallah ɗaya kenan wannan cikin suratul anbiya kenan inda zaka je cikin sura ta shida aya ta saba'in da hudu zaka ji irin wannan magana وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أذناما وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أرى إني أراك وقومك في ضلال مبين muttaqin a nan anan wurin kun gani Allah ya ce lokacin da annabi Ibrahim ya ce da babansa wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidh asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin baba dan me kuke bauta mu gumaka kaga yana yaro to mu tsaya nan ka sake ɗauko kuma misalin wasu yara waɗanda Allah ya ambace su a cikin sura ta goma sha takwas ya kira su da suna matasa a wuri biyu farko sura ta goma aya ta goma da kuma aya ta goma sha uku innahum fityatun إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا نحن نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بارك الله فيكم وراني دابيو الله يكرس فتية فتية فرقوا آية قومة سورة شاتقوس نبيو آية شاؤكو سورة شاتقوس إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك lokacin da samarin nan sai Allah ce samari kaga matasa ne na biyu Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum me huda fitiya fitiya fitiya ashe matashi da matashiya ba banza Allah ya ba da wannan ƙuruciyar ba aiki Allah yake so ka wallahi to sannan kuma annabi yusuf babba dan babba dan babba dan babba haka annabi ya kira shi alkarim ibn alkarim ibn alkarim ibn alkarim yusuf babba dan babba dan babba dan babba yusuf annabi kenan babba ne dan yaqub annabi kenan dan babba ne shi kuma yaqub danwa ishaq annabi shi kuma ishaq danwa ha zurriyatan ba'daha min ba'din nurun ala nur shine annabi kirashi al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim babba dan babba dan babba dan babba to je ka karanta sura ta goma sha biyu aya ta ashirin da uku ka ji irin tatafurza da aka yi yana matashi ya nuna kwanji na imani da gidiga-gidigan miƙauya ga Allah Allah ta'ala yana cewa daidai wurin alarar maɗan tsaya kaɗan inda Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa lokacin da matar sarki ta makance tana son a yi tsiya-tsiya da rashin mutunci mai ce ƙala ma'azallah nan nake so ka jawo innahu rabbi قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي إنه ربي أحسن مثواي إنه هو العزيز الحكيم إنه لا يفلح الظالمون to daidai wannan wuri 'yan ما masu matar sarki subhanallah subhanallah subhanallah Allah ya tsare mu da sha'awa ta banza domin malamai sun ce hanyoyi biyu shaɗan ke kai wa mutum hari ko dai ta hanyar shubuha ko ta hanyar sha'awa ita shubuha ta fi sha'awa wato haɗari barakallahu fiku shubuha ku ji da kyau shaɗan ya zo maka ta hanyar wani abu da ya kama da gaskiya amma ba gaskiya ba ne shubha kenan ka ɗauki misali wanda idan aka yi sallah zai ce ai salati goma ga annabi ala misali fa sai ce da kai ah to salatin ne ba kyau salatin annabi ne ba kyau to kaga wannan shubha ne ba dalili ba ne wannan ana kiransa shubha abin da ya yi kama da dalili amma ba dalili ba ne sai mu ce salatin annabi ai dole ne wanda bai ma annabi salati ba musulmi ba ne amma ka yi salatin yadda annabin ya karantar abinda muke cewa kenan yanzu misali inda zan zo a tsaye a sallah a tsaye sai na karanta tahiyatu lillahi a tsaye fa sai na dinga zabga tahiya tahiyatu lillahi wasal ina kuma ina kuma kuka da hawaye saboda tsoron Allah yaya sallah ta yi ah to ba tahiya ne a sallah eh. kai ma ka ji ba ta hiyane a sallah akwai sai mun ji amma haka annabi ya karantar to kaga shubha kenan ni na kawo shubha ne eh akwai ta hiya amma haka annabi yayi ko bu gane bane kamar kai ne mutum ya maka sallama assalamu alaikum sai ka ce allahumma rabbana wa lakal hamdu wai amsa sallama kenan ya amsa ta yi to ba allahumma rabbana ne a musulunci sai mu ce akwai amma haka annabi ya karantar ko bu gane bane zaman tahiya sai ka karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahman maliki yawmiddin a zaman ta yafa ta yi to ba bismillah ne a cikin sai mu ce akwai amma ba haka annabi ce ba ko ba gane bane hula sai ka kai ta kafa takalmi ka kai ka sunan ka me tababbe mahaukaci wallahi kuma tsaya ka ji da kyau inda za ka ce to ba hula ne yanci akwai hula amma ka ake yi idan ka ɗebo kindirmo ka zuba a tankin mai ka ce za ka yi tafiya ka tafi mu gani sai ka ce ba tanki sai mu ce tanki ne amma ka aka ce ai wai abin da nake cewa da ku a shahi ɗanan shubha ba ta da kyau shubaha abu ne da ya kama amma ba haka yake ba to shaɗan yakan zo mutum ta hanyar shubaha ai kamar kirista ne masu zagin Allah da suke ce Allah na raɗa ai sukan ce ai qur'ani ya ce a rike bible sai mu ce ƙarya kuke yi to na biyu sha'awa sha'awar farji sha'awar dukiya sha'awar ayi mulki sha'awar kana so a sanka sha'awar mabiya sha'awar a tafi lafiya a dawa lafiya da sauransu to matar sarki in sake mai da mu kan magana sai ta gamu da ɗaya daga cikin hanyoyin halaka mutum guda biyu sha'awa ta nemi annabi yusuf wannan mutum babba mai daraja mai tsada mai kima mai mutunci aikata aikin banza kuma ku duba allah ta'ala cewa yi mai wa ghallaqati labwa ba wa kalmar ghallaka duk ɗalibin da ya karanta a rabiya san ma'anar ghallaka fi'ili madi ne mudaf الماضي إذا ضعف فإنه يفيد ko a التعدية saboda ghallaka ya fi aghlaka ƙarfi wato wa ghallakati ta kukkulle ba ta kulle ta kukkulle ta kulle kofa bi kulle ihkamin ba mai ganin su sai da ce haitala to kai yaya bismillah ko an hada malamai fada sai suka ce bismillah da yake su kullum bayan Allah ko akwai zikiri ko wani lokaci hama cikin fada akwai zikiri ko to sai ya ce Allah innahu rabbi ahsana mathwai Allah kiyashe ni aikata zina ba zan iya ba kaga yana matashi yana matashi malamai suka ce ai akwai abubuwa da yawa farko ta kulle kofa ba mai ganin su amma sai ce a'a in mutane ba sa ganin mu Allahu ya rana Allah yana ganin mu da haka ce mai ma'azallah na biyu matar mai mulki ce tana masa barazana duk da haka ya ce ba za a yi ba ma'azallah kaga biyu ke na uku matashi ne yawanci sha'awa ta fi karfi cikin matasa gwagware fiye da waɗanda suke matasan ba duk da haka ya ce ma'azallah na hudu mace ce kyakkyawa tana da fitina duk da haka ya ce ma'azallah na biyar shi bawa ne kuma yawanci bayi sukan yi abu don su faranta mai iyayen gidansu rai amma sai tuna ai shi bawan Allah ne ma mai kowa mai komai da haka sai ce ma'azallah na shida ta buɗe masu duk hanyar samun arziki inda zai amince da abin da take bukata ya ce ma'azallah inna fi zalika la'aya wannan babban abin lura ne yusuf kenan babba dan babba dan babba dan babba na biyu aka sake yin jifa da shi a kurkuku bayan an yi jifa da shi a rijiya yana matashi amma bai girgiza ba bai saba ma Allah la ilaha illallah la ilaha illallah biyu kenan na uku cikin tarihin matasa na na maryam in ka ce duk waɗancan maza ne mata ba to akwai matasa mata tana yarinya tashin balaga lokacin da ta bar gida ta nufi yamma idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل فأرسل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا بارك الله فيك 'yan uwa masu girma na na maryam tana yarinya matashiya lokacin da allah ya aika mata mala'ika jibril tana ganin shi ta ce a ah, inni a uzubin rahmanu minka in kunta taqiya kai in kana tsoron allah ba na so na ganka domin kawai su ta ga mutum malam sangame mai firɗeɗe baligi ba ta san mala'ika ba ne kaga da ba mai tsoron allah ba yawa dama abin da nake nema kenan sai ta ce ina neman tsarin allah ka tashi ka bani go sai ce mata me a'a ni ba mutum bane innama ana rasulu rabbiki a ahaba laki gulaman zakiya ni manzo daga Allah ne zan gaya miki zaki samu da zakiya na kirki qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya ta ina zan samu da wani namiji bai taba shafata da aure ba kuma ni ba karuwa ballagaza bakar ashana hasarar dangi ba ya za in samu haihuwa ne kuwa kaga tana yarinya mutunci mutunci ya ke yarinya matashiya haka kike ya kai matashi haka ke musamman ana zaune a gari da ke cike da bala'i zunace zunace ga 'yan mata nan kamar kajin gona birjik tsirara suna yawo kasiyat ariyat mai malam je suna iskanci a bakin teku wanda Allah in ya ga dama sai ce tekun to haɗe su gaba ɗaya lokaci guda wa ma ya alamu da rabbika illa yan uwa musulmi na ga ya kamata in faro da waɗannan nasoshi har karanto mana wasu daga cikinsu amma da ba lokaci ba ne mai yawa akwai tafiya a gabanmu mu tsaya haka nan gaba za mu sake koma kan aure sai mu ɗauko hadisi ɗaya cikin tarin hadisai al'imamun nawawi yahya ibn sharafuddin nawawi allah ji kan maza wanda wannan malami ya rasu yana matashi shi ma ɗan shekara arba'in imamun nau bai taba aure ba har ya duniya imamun nau kamar ibn taimiyya ne ya bar duniya a shekara ta ɗari bakwai da tamanin da biyu cikin abin da nake tunawa shi ma bai aure ba amma kafin na karkare cikin matasa ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu yana ɗan shekara arba'in allah ya bashi manzanci ga sayid na abubakar yana shekara 38 sai musulunta matashi da sayyidina Uthman dan shekara 35 ya musulunta Umar al-Faruq shekara 27 ya musulunta Ali ibn Abi Talib shekara 8 ya musulunta takwas yaro fulilliki shab gaddan tariya in ka zo cikin marubuta matasa subhanallah al-Hazimi yana dan shekara 37 ya rubuta littafin ithafu dhawi rusukh fi ma'rifati an-nasikh wal mansukh ribdadan littafin ibnu Asakiri ya littafi volume mujalladi mujalladi 80 a lokacin da ba speaker ba keken rubutu ba komai da komai mujalladi 80 80 yana bacci yana bacci ya aka yi haka yi eh, tsabar imani kawai ka duba Ibnu hajar al-asqalani suna matasa imam muslim annai saburi al-qushairi Ibnu atiyya imam tabarifa imamu tabari sai ya tara almajiransa ya ce wa zai rubuto tarihin duniya tun daga zamanin annabi adamu zuwa yau suka ce kai malam yi waka iya wanga aiki sai ce kai co kun ragwanci wallahi ba malamai kuke ba to ya zo ya ga ragwanci inda yake ga ragwanci yau ina karatun ina nazarin ina binciken al'imamul hariri kun san hariri mai al-maqamat al-hariri da ya rubuta mulhatul i'rab sai mahaifiyar ta ce kai ni ko na haife ka in haifi ɗa a ce iya abin da zai rubuta kenan a matsayin gudunmuwarsa ga duniyar ilimi ta ci gaba nugu to yanzu mulhatul arab da muke karanta mana ta fama mu haddace almulha ya gagara amma uwarsa take cewa baka yi aiki ba je kai abin da ya fi wannan kaji irin yadda muke so mata su kasance wai makasudin kawo wannan tun suna matasa suka wannan aikin suna matasa suna matasa to a cikin wancan hadisi na imamun nawawi a cikin babul jam'i bainal khawf war raja babi mai lamba 49 hadisi mai lamba 449 ga abin da hadisin yace ruwayar abu huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sab'atun Allahu yawma la dhilla illa dhilluhu mutane guda bakwai ku ji da kyau yan uwa masu albarka Allah zai sa su a inuwa ranar da babu inuwa sai inuwa ta sa waye da farko imamun adil shugaba adali kaji na farko kenan to waye adali malaman hadisi suka ce wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil as saghaira wannan shine adali adili wanda ke nisanta manya manyan zunubai kananan ma yana dambe ya bari adili kenan shugaba adali baya zalunci shugaba adali baya ɗora kansa kan jama'a a dole sai an so shi kwanke shi ba adali ba ne shugaba adali baya kifa kwando kan dukiyar jama'a shugaba adali baya zalunci shugaba adali zai samar da ilimi da aiki da tsaro da harkar kula da lafiya da ilimi nagartacce kuma kar ka ɗauka wannan shugabancin sai shugaban ƙasa da gwamna ko prefe ko kai ma shugaba ne ke ma shugaba ce a gidanki in kin kula da ɗakin mijinki da ƴaƴanki da cefanen da ya kawo ke ma shugaba ce kuma Allah zai tambaye ki kamar da ke cikin Bukhari da Muslim kitabul imara kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun mai ar ra'iyati dukkanin ku kiwo aka ba kuma Allah zai tambaye ku wanda aka bashi tsaron shago shugaba ne direba mai tuka fasinja shugaba ne in yi gudu da su ya halaka su Allah zai tambaye shi kuma shugabanni ne fasinjoji in yana gudu da ku zai halaka ku cika ka tsaya kar ka wuce maleji kaza rayuwa ba wasu ake da ita ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun min ar-ra'iyatihi to sai fara da cewa shugaba adli na biyu wanda shi muke nema cikin hadithin wa shabun nasha fi ta'atillah da yaro wanda ya taso kan bin Allah kaga matashi ya zo yaro wanda ya taso kan bin Allah to har zuwa ƙarshe da yake ainihin abin da muke nema kenan in ba haka ba ya ambaci mutumin da mace ta neme shi sabi Allah ya ce ba ruwan da ita da wanda ya ba da lokacinsa ga masallaci da abokanai guda biyu suka bi Allah har suka mutu akai har zuwa da wanda ma yayi kuka yana zaune ya ambaci Allah ya dinga kuka hagana an ambaci matashi a kenan in kana maganar matashi matashi matashi abu ne mai faɗin gaske to bayan mun ji nasoshi waɗanne irin ƙalubale ne matasa ke fuskanta a yau wallahi suna da yawa farko mu fara da ƙalubale ta cikin gida kaga dai jahilci yau matasa da yawa yau katutu barin tambaye ku a wannan birni na Abijan ‘ya'yan musulmi matasa nawa ne suke da hadda ƙur'ani nawa ne suke da hadisan manzon Allah lafiyayyu hadisi ba hadishi ba kasan akwai hadisi akwai hadishi ba ba hadishi ba hadisin kame-kame hadisin kanzon kuregi ku je ku nemi ilimi ko da a china wannan bai inganta daga annabi ba amma kana faɗa ka sani ka taka kanka burki ka sani ko masu yin ƙari talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima eh ya inganta amma wa muslima bai inganta ba ƙari ne kanzan kurege ne law kana al-urzu rajulan lakana halima wai hadisi wai da shinkafa mutum da ta yi haƙuri me ka magana shinkafa kuma ana wani malami ce ina jin mai wannan hadisin manyan wace ne kila to kaga hadishi kenan ba hadisi ba nake cewa cikin samarin abijan matasa musulmi nawa suke da hadisi nawa suka haddace arba'una hadith a ah, kalubale kenan nawa suka haddace al'usudu usul salasa nawa nawa suka haddace al-manzumatul baiquniya duka duka baiti ne 34 tafsirin mu na Kaduna cikin zaman tafsiri kwana 30 almajiri cikin kwana 20 suka haddace baitin a gabana alhamdulillah alhamdulillah nawa nawa ne misali za su sa ƙur'ani su yi masa karatu na gari nawa suka san tajwidi idgami kalkala a Ishimami. al-ikhtilas nawa arraum nawa kam kam kam thumma kam thumma kam thumma kam nawa nawa cikin matasa suka san ilimin rabon gado nawa za su iya karanto mana ko da baiti ɗaya biyu uku a cikin almanzumatin rahabiyya na imamin rahabi asbabu min mirathil wara thalatha kullun yufidu rabbahu alwiratha wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarithi sabab nawa ne cikin shi ba kam thumma kam yana cewa abinda ke sa a ci gado uku ne ba abinda ke sa a ci gado in ba wannan nake cewa nawa ne thumma kam thumma kam nawa ne kuke karanta almanzumatul ha'iyya na ɗan gidan al'imam abu dawud abubakar yana cewa tamassak bi hablillahi wata bi ilhuda wala ta ku bid'iyyar la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi wasu na nillati a tattar rasulillahi tanjuwa tarbahu idan kana karanta aikin magabata suna matasa sai ka fashe da kuka kawai nawa ne mu fara da wannan kalubalen nawa ne a wannan gari na abijan dan boko ko yar boko za ta tare ka kai bayani kan musulunci me za ka iya cewa bari ba ku misali ko kun san yanzu akwai turawa a faransa a america a ingila a holland a belgic suna karanta musulunci don su yaƙi matasa kawai musulmi ana kiransu orientalist al-mustashriqun irin su golzihar irin su winsin irin su joseph shat irin su brookliman ga sunan da yawa ɗayansu ana kiransa adam garmak mutumin germany ne ya ce ai musulunci ya ce wai a ɗauko igiya a sa wuyan mace a jata saboda ƙur'ani ya wulakanta mace ƙarya yake wallahu ya shahadu innahum lakadhib ito amma ka yi karatu don ka ce ƙarya yake muna cikin zamanin kalubale musamman ga matasa don matasa su ne dakaru na gaba su ne fata na gaba nawa suke da wannan to sannan kuma idan ka zo ilimin zamani nawa suke da ainihin nawa kuke da ilimin faransanci mai karfi ba faransanci irin na kasuwa na kame-kame na kasuwanci na bakin titi ba mai karfin gaske academic french ku koye shi don ku yada musulunci a ainihin kasashe na francophonie nawa a Côte d'Ivoire, a Burkina, a Niger, a Togo, ku koyi yaren mutane don ku iya da saƙon musulunci ku dafa su da ruwan jikinsu nawa ne kuke da kam nawa ne nawa ne nawa ne abu ne mai sauƙi ka da arne a nan kasance ai musulunci addinin ta'addanci ne me ya kamata ka ce ko ka san suna rubutu suna cewa manzon Allah sai da ya roƙi sai da ya na Khadija wai ta bashi kuɗi ya fara kasuwanci ƙarya ne amma zamanin karatu ne yau ba magana zagi ko duka ka bashi duka na karatu ba duka na hannu ba nassi ba naushi ba nawa ne kaga wannan kalubale kenan a takaice na gaya mana a gida suna nan da yawa ga rashin sana'a ga roƙo ga kwaɗayi ga mutuwar zuci ga talauci ga girman kai ga borokoko ga torokoko ga na'isa a isa ba ga bin mata in ba a isa ba zinace-zinace allah kiyashe mai kare mu kuma ka san dai zina ko ba a gaya maka ba in dai dan halal ne wallahi ba zai zina ba abada ɗa wanda aka haife shi haihuwa ta gari ina shi ina zina ai ba mai zina sai mara mutunci sai wanda bai san kimar mutuntaka ba domin hatta dabbobi suna kyamar zan dabba ka karanta tarihin tattabara da kyau idan tattabari namiji kenan in ya samu matas tattabara to baya kula wata dabba tafi ka hankali ha yau baka san hatta turawa saboda kyamar shugaban america na da wanda ya sauka bush ya hau obama ya zo clinton ko ai kaga an same shi ne da wata yarinya ana kiranta monica lewinsky saura kiris a raba shi da gadon mulkinsa saboda an ce an gan shi da mata ba tasa ba yau inda na matarsa ce ministan harkokin wajen yanzu da an masa wani abu aha zenko suzuki ba suzuki na babur ba wannan sunan mutum ne a japan saboda zina dole ya bar mukaminsa ya ce kare jawo ma parti ɗinsu abin kunya kafirai kenan gary hart ɗan siyasa ne a america ya nemi a tsayar da shi ɗan takara ƙarƙashin su obama democrat amma da ya je yakin zaɓe a jihar florida a jihar a florida a miami suka ɗauki hoton shi a hotel shi da wata yarinya aka ce wanga mutumin banza shi ka shugabancin america ba shi yiwuwa arna kenan sun san zina ba ta da kyau ina kai ga wanda kake da annabi muhammad kake da qur'ani kake da sunna kana bin mata kamar bunsuru mata zagwai zagwai kamar bunsuru a'udhu billah أين الحشمة إنا متنتكا كتشوتشو مسلمي كزدا مرة متنشا إذا أرنا أو نغريكو مسالي أما كاتش أمانة الله ودينا لاج الله أكبر الله أكبر الله أكبر كيف كيف كيف يا تبت حديثي النبي ياتي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن سم mazinaci baya zina a lokacin da yake a bashi da imani sai an cire imanin kuma nake cewa wannan daga cikin kalubalen da ke fuskantar matasa kenan a takaici kalubale kuma na waje gashi nan da yawa ta fuskar siyasar duniya ka ɗauki abin a tarihance misali ka ɗauki misali wannan ƙasa wadda faransa ta yi musu mulkin mallaka yawanci na kan so in yi magana kan abin da shafi tarihi da ni ɗalibin tarihi ne idan ka kalla abin da ake kira wato assimilation ko kuma association assimilation the policy of assimilation the policy of association lokacin da faransa ta fara mulkin mallaka tun daga 1955 faransanci na ba shi da karfi ba na son na yi karambani 1955 dubu da da da tara hamsin nawa biyar ai kaga ta yi wannan mulkin mallaka manufar faransa shine duk yankunan da ya musu mulkin mallaka to su bar duk abin da suke da shi na imani da musulunci su zama faransawa su lalace ana haka ne ta mai da faransanci ma mai sauki ka lura yana daga cikin manufar faransa na mayar da kasashe na francophonie su zama irinta yasa za ga kusan kowa zai iya faransanci saɓanin ingila da yake ita bakar munafuka ce ita da ta ga wannan ba zai yiwu ba sai ta cire manufar assimilation ta mai da shi mai association a zo a tafi tare irin wannan aka mai da irin su sango na senegal kamar 'yan faransa sauraka inda za ka je kasashen da faransa ya musu mulki mallaka za a ga taɓarɓarewar mutunci na da yawa gaskiyar magana yara na yawo 'yan mata cinyin su a fili saboda yahuda cewa suka yi idan kuna son ku samu nasara kan musulmi to ku cire matansu hijabi ku yada giya tsakanin su ku gaya musu dole ne su ma su yi mulki wannan shine fa abin da ke faru a yanzu to wannan yana daga cikin manya-manyan kalobalen da haka da suka zo suka ba mu yancin kai kamar da suka ce sai suka ce abu na farko da za ku yi abu number one numero an kada ku bari jami'o'i a ƙasashen da musulmi suka samu yancin kar ku yadda a karantar da musulunci haka ita ko ba haka ba yanzu yanzu jami'ar abdu mummuni da ke niamey babu departiman na karantar da ainihin islami ko akwai akwai mai dalili nijar kashi casa'in ne a wuri na takwas don musulmi ne tamam me yasa eh suna jin tsoron nijar mummunan tsoro sun ce su ne ita ce ƙasa ɗaya a afirka ta yamma da take da zunzurutu gurguzun musulmi su suna jin tsoro kada musulunci an karantar da shi ya taso a ga hijabi ana sakin gemu Allah akabar ta yawa suna matuƙa jin tsoro ba su fiye jin tsoron ma Najeriya yadda suke tsoron Nijar ba wallahi ina tabbatar muku wallahi ba sa jin tsoron Najeriya inda magana taso musulunci na irin Nijar saboda a Nijar waye ba musulmi ba Zabar ma musulmi hausawa fulani bare-bari waye in ga ga'ar ne bako ne sabanin najeriya to saboda haka sun da haka suka sa ido kwarai suka ce to hanyar da matasa ke samun karatu da civilization da faɗafa makarantu ko university laik ku shigo da laik ko de la famille da duk hayaniya ta banza da sauransu tarkace saboda haka suka hana buɗe ɓangaren karatun musulunci akwai jami'a ta musulunci ai ba ta gwamnati ba ce wadda take saye me zai sa ka ce gari irin nijar ƙasa nijar babu ɓangare ɗaya na karantar da musulunci saboda a babban kalubale suwa ke zuwa jami'a matasa to an raba su da musulunci sai dai su karanta me istrowa tarihi irin na turawa kawai su karanta tattalin arziki economics irin na david ricardo irin na adam smith kalmomi na kafirci su karanta psychology irin na sigmund frut. a raba ka da musulunci har ma a dinga nuna maka ai musulunci ya zalunci mutane wannan babban kalubale ne na je jami'ar audu mumuni a demil set 2009 kenan da bakwai na yi lecture a jami'a sai suke cewa da ni dan masallacin da ni na gani ma akwai wani malamin jami'a everian ne daga nan ya tafi wai da ya ga ainihin masallaci cikin makaranta sai ke cewa ku zo da masallaci a wuri mai muhimmanci irin wannan wato yana izgilanci a garin musulmi suka ce to abinda za a yi karku ta bari matasansu su gane addini karku yadda a karantar da musulunci a jami'o'in kuma abin da ke faruwa ke saboda ka sai dai dama dama a karanta larabci a karanta tarihi a karanta geography a karanta hausa da al'ada suna tsoron musulunci